Masu saurare mu da warhaka sunana Muslim Muhammad Yusuf tare da sauran abokan aiki a cikin shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Bayan da aka ɗauki lokaci ana kai ruwa rana da murza gashin baki kan yunkurin ECOWAS na lallai tilas a mai da mulki ga farar hula a jamhuriyar Nijar, Mali da Burkina Faso. Daga ƙarshe kamar yadda watakila wasu ku ke da masaniya, yawo ɗin ce ta ba da kai bori ya hau. ana ganin cire takunkuman da aka yi wa kasashen da ke karkashin mulkin soji zai dawo da irin alakar da ta rage a tsakanin su domin tuntuni dama kasashen suka fusata suka ce ba su yin kungiyar amma maslahar da aka duba yasa aka dawo domin hawa teburin sulhu sai dai tambayar shin alaka kamar irin ta da za ta kyautata a halin yanzu shirin najeriya a yau ya duba matakan da za su taimaka alaka ta ɗore ba tare da 'yar nuna ba. Wasu masana na ganin irin kalaman da aka yi ta amfani da su a lokacin da ake ta musayar yawu da wani ido za a kalli juna a teburin tattaunawa yanzu. Amma kafin mu je ga hakan Mamman Sani Umaru dan jarida ne a jamhuriyar Nijar. Na fara da neman tsokacinsa a takaice kan abin da ya lura da shi biyu bayan cire takunkuman da ECOWAS ɗin ta yi wa ƙasar. To, na farko ka gane ko game da wannan abin eh, abin da yake ba mutane mamaki shine lokacin da aka dage wannan takunkumin maimakon a ga 'yan Nijar suna ta murna suna farin ciki suna guje-guje na murna ka gane kawai sai aka ji eh, kamar dai dama kunkumin eh, bai damu ah, mutane irin wannan ba ah. na ɗaya kenan kuma na biyu eh, da yawa waɗansu suna ma cewa ai indan takunkumi ne sun saba da shi ma akasari tun da wajen wata bakwai yanzu sun ma saba da shi kuma kasan cikin takunkumin nan ko su kansu hukumomin nijar babu abin da ya dame su ya zame musu karfan kafa kamar waɗannan kuɗaɗe na Nijar na Bese yawo da aka garkame dama shine babban problem in ka lura kamar yanzu iyakar Najeriya da Nijar dama a rihe take tun lokacin Buhari wajen shekara takwas dama a rihe take Bodal Benin eh, ita ma dama 'yan kasuwa na Nijar akasari suna kuka da ita to don haka kamar takunkumin kamar bai da wani eh, sakin takunkumin kamar bai da wani armashi dai irin wannan wanda zai sa 'yan Nijar su su ji daɗi irin wannan yadda ya kamata. Akwai wasu 'yan jamhuriyar Nijar ɗin ma da mamman yana muryar su kan wannan batu ga kuma ra'ayoyinsu. Ɗage wannan takunkumi eh, ya yi gyara su al'ummar sauran kasashen wanda suke cikin ita wannan hukuma ta CDAO. Saboda ba kyan idanuwan bane yasa suka ɗage wannan takunkumi. Eh, ba wani ko tausayin mu ne suka je ba suka dage wannan takunkumi eh, lalle saboda su da kansu ne sun galabaita eh, shi sa idan kuka lura fanni na diplomasiya ai kun gani abin bai da wani tasirin gaske in kun lura hukumomi ko jagororin jagororinmu na kwamitin ceton ƙasa ba su ɗauki abin ma da ƙarfi-ƙarfi ba inda yan kun gani ba su ma cika yin hirar ba mu dai kawai kiran ma'anan shine al'umma ta dage a ci gaba da addu'o'i a ci gaba da yin alkunutu a ci gaba da shaida ma ubangiji wannan sanction an yi san an huta ta sun ga sun yadda za su yi da mu tunda mun tsaya mun rike tattalocin talocin tonar da suke tsammanin dan Nijar za a kashe mu saboda sun ɗauki niyya su kashe mu to Allah bai yi ba to wannan kuma ɗagiya da aka yi wannan takunkumi ba da Allah ba aka yi sun yi shi ne sun rasa yadda za su yi ne kuma muna kiran sojojinmu da a tsaya kan daka ba an buɗe ba iyaka a'a tana muna hukan nan kan iyaka za su rika falo hudo makamai suna shigo ƙasar nan wannan sanction da aka ɗage mu shi wannan kuma mun ja al'umma ta ji daɗin shi saboda yau an aka fuskanci azumin wannan wahala shi za mu sha kuma za mu yi aiki da mikuranku mu ƙara jinjinawa shi wannan ɗaya-ɗayan eh, wanda suka aihi wannan kungiya ma'ana eh, gawan yakubu na Ekwas ko don kenan muna ƙara jinjina mushi da ya ci gaba da wannan media sinkin kuma media sinkin ta ake dami ido kenan muna godiya muna ƙara jinjina mushi wannan takunkumai da suka ɗage ƙasashen nasu ne wanda suka gangamu suka sawa Nijar takunkumin su ne suka ɗage wa kayansu su ne suke shan wahala sun hi Nijar ke ma shan wahala kenan wannan kasashen su ne aka ɗagewa takunkumin su wani nu sai kinu kwasar wannan eh, sanction wannan na ima wanda za a yi harkan banki da wannan shine yake shafar Nijar me amma harka ta sai dawo da ai mun ce mu huta daga cikin sai dawo ba yau ba kenan wannan kasashe su Benin su Najeriya su ne suke shan wahala kenan su ne suka ya kamata su janye mena tunda su suka sa kuma abin ya komo kansu ake ce kaikai kuma kan mashekiya wasu al'ummar jamhuriyar Nijar kenan To wai shin ta yaya za a kyautata wannan alaka bayan sato kasa katsin da aka yi can a baya ana musar yawu. Wani mai fashin baki ya zanta da abokin aiki na Sabitu Garba Mustapha. Sunana Detective Awal Baladir Minya mai lambar kwarewa ta QAA wato Quality Assurance Assessor on Homeland Security. Da wannan cire takunkumi zai haifar da ɗaya mai ido saboda idan ka kula ma'amalar da take tsakanin ƙasashen nan da kuma Najeriya wato mu'amala ce wacce take da kyau ta danganci abin da shafi yare ta danganci addini ta danganci al'ada ta kuma danganci kasuwanci to duka irin wa'annan abubuwan guda guda hudu da na lissafa taba su zai taba daraja kowane bangare especially su mutanen da wayannan yan kasashen so yanzu yan kasashen za su samu sa'ida wajen harkar kasuwanci shige da fice saboda da yawan su sun dogara da harkokin a Najeriya da yawansu sun dogara da wutan lantarki da najeriya take bayarwa kamar ƙasar nijar da yawansu sun dogara da noma da ake za ga ɗan nijar yana da gona a najeriya ɗan najeriya yana da gona a nijar da yawan kasuwanci da ake yi za ka ga tsakanin transboda tsakanin boda da boda ana samun mu'amala mai kyau kasuwanci yana haɓaka amma wannan hana kasuwanci ko kuma janya hurɗar alaƙa ko kuma wani abu zai jawo da yawa mutane su samu nakasa karaya arziki kuma da yawa zumunci zai lalace kuma abubuwa da yawa za su To kamar yanzu an ce da ecos ɗinnan ta janye wannan takunkumi ana kuma sa ran a ga waɗannan ƙasashe su ma sun yi wani abu mai kama da ƙoƙarin samun masalaha Menene abin da za a sa ran ganin sun yi wani abu na masalaha wanda zai ba da ɗorewar cire wannan takunkumi? To a ilmantai idan ka duba abubuwan da ya kamata a yi akwai abubuwa guda hudu wanda za su iya sawo matsaloli na farko akwai abin da ake cewa interpersonal conflict wato rigingimu tsakanin mutum da mutum kamar 'yan najeriya da 'yan ƙasar nijar ko sauran kasashe da da ake maganganu especially a social media da za ka ga wannan ya ɓata wannan ya ya ɓata wannan tun da kan 'yan shugabanni har kasashe to wannan za a kula da shi a tabbatar da cewa wannan abin an hana yi faruwarsa ko ta wani bangare sai na biyu kuma intergroup conflict shi ma kuma mutane ba ɗaiɗaiku ba a ƙungiyoyi da ake samu na fararen hula ko kuma abubuwa ma'amala tsakanin hukumomi da suke hukumar na Najeriya da na sauran kasashen especially hukumar 'yan sanda custom immigration da sauran hukumomi ya kamata a kula da su a dinga cewa wannan rigingimin wannan abin da ya faru a baya tabbatar cewa bai shiga zuciyarsa an ci gaba da ɗabbaka shi ba ko kuma kada ya zamanto ya jawo wata matsala kuma da za a kasa samun ma'amala mai kyau tsakanin hukumomi da kungiyoyi haka na fararen hula shi ma yana da kyau a duba wa'annan abubuwa sai kuma abin da ake faɗa inter country conflict wato rigingimin da tsakanin ita Najeriya da sauran abubuwa to yana kyautuwa cewa duk abubuwan da aka san ana yi to a kyautata su na kyautatawa fiye da na da na baya kuma wanda aka san wata matsala ya faru kamar maganganu da shugabanni na Nijar suke faɗa akan shugabannin Najeriya da su ma na Najeriya suke faɗa ko kuma rigingimu akan juyin mulki da aka yi a Nijar Najeriya suna dawo cikin siyasa saboda su ma suna jin tsoron kada irin wannan ta faru a wajen su da sauran makamantan irin wannan yana da kyau su ma a kula da su a yi building relationship a ga cewa wannan abubuwan bai faru ba saboda kada a samu anaki wato in aka ce anaki ana nufin cewa kowace ƙasa ta yi abin da take so kamar sauran kasashen da ba su da yarda da junansu wato za ka ga cewa wato idan aka ce a yin samu anaki da ba a janye wannan ba akwai kasashe da yawa a su ecos din da ba su bukata a sawa nijar wannan takunkumin kawai don ta an majority ne to daga baya in suka yi bore suka ce ba su yadda ba za ga ita kanta ecos din ta samu matsaloli kuma wannan zai ba da dama ƙasashe irin su irin su rasha da sauran kasashe su shigo su ba da taimako saboda su ma suna kwaɗayin wayannan kasashen kuma suna ganin cewa idan har suka samu wannan abubuwan da faransa suka samu a baya wannan damar to za su iya shigowa su ɗebi arzikin kasashen afirka saboda yawanci kasashen afirka sun fi arziki abinda muke nufi nufi da mineral resources amma ba san yadda za su yi amfani da shi ko ba su da shugabannin da suke iya amfani da abin yadda ya dace. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraren shirin a lokacin da kuke bukata a shafin na aminiya.ng ko shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram a Aminiya Trust ko ta hanyoyin sauraren shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tunin radio. Ana jin shirin ta sauran tashoshin FM da kuke jin mu a wannan lokaci da kuma ta trustradio.com.ng. Madalla. To da yake ana batu ne na kyautata alaka idan mai saurare zai iya tunawa, akwai batun nan na sakin haɓararren shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazum da ECOWAS ɗin ta nace wanda ta shimfiɗa cikin bukatunta. Ko taya za a iya warware wannan lamari? Ga ƙarin bayanin Detective Awal Baladir mun iya. Eh wannan cire wannan takunkumin mutanen Nijar sojojin Nijar za su iya ba 'yan Najeriya ko kuma bukata abin da Najeriya ko kuma sauran 'yan kawai suke bukata a wajensu. na ba su dama a tattauna a cikin a ga yiwuwar yanda za a sasa inda su ba za su shiga cikin haɗari ba an da mutum mulkin siyasa to idan har sojojin Nijar za su ba da dama a tattauna da su akan wai mulkin farar hula a Nijar wato sako Muhammadu Bazin da kuma ba shi dama ya ci gaba da shugaban kasa ko kuma a sake wani zaɓe to akwai yarjejeniya da za a kafin wannan su ba da dama kauna wani a gaba wato a wani farko a wannan yarjejeniyar dole ne a yarda cewa za su ɗauki wani tsawon lokaci kafin su zauna a shirya zaɓe kuma su za su shirya zaɓen kuma su faɗi ka'idojin zaɓen da za a yi na farko kenan sannan na biyu a cikin yarjejeniyar dole ya zama cewa ba a yi musu barazana da rayuwarsu bayan ba da zaɓen ba bayan sun ba da mulki ga farar hula na biyu kenan sannan na uku yarjejeniyar za ta kasance cewa ba a sake ba faransa dama su sake shigowa sun yi abubuwan da da ba za a sake ba faransa dama saboda akan manufar da aka kori faransa to a ɗore a kanta tunda manufa ce ta ƙasa baki ɗaya ba manufa ce ta individual ba to wannan yarjejeniyar da za a kulla kafin faransa ta ba kafin nijar da dama a kulla jejeniyar yiwuwar dawo da mulkin farar hula a Nijar. To kenan da yanzu kai tsaye an iya cewa wannan cire takunkumi babban masalaha ce ga zaman lafiyar waɗannan ƙasashe musamman ma da ECOWAS ɗin ta ce ƙasashen su dawo su shiga cikin abokanan tafiyar su kuma su daina kallon ECOWAS a matsayin abokiyar gaba. Eh gaskiya haka ne babban dama ce kuma dole ne sai ECOWAS su nuna da gaske suke yi. na duk wani abin da suka saka su cire kuma a yi implementing ɗansa cikin gaggawa kuma su nuna musu cewa eh babu wani abu da zai iya tasowa ya biyo baya bayan amincewarsu. To masu saurare da wannan tsokaci shirin namu na Najeriya a yau ya zo ƙarshe, a madadin sauran abokan aiki musamman Sabitu Garba Mustapha, Muslim Muhammad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.